barka da haka da fatan kuma wani lafiya a yau za ku ji mai ɗauke da labarin rikakken ɗan bindigan nan kacalla wanda soji suka shi a kaduna wanda ya kasance na ɗaya daga cikin manyan barayi a cikin daji wanda ya kasance na garkuwa da mutane da kuma kisan kai wanda soji sun daɗe suna neman shi ruwa a jallo a yau dai an samu nasarar kashe kacalla a kaduna da shi da mutanen shi sannan za ku ji mai ɗauke da labarin ummita wadda wani ɗan cana ya kashe a kaduna mahaifiyar ta kai ƙara a kotu an ci gaba da yin shari'a sannan za ku ji mu ɗauke muna ɗauke da labarin wa'anda wasu mutane da aka kashe a garin filato wanda ba su ci ba su gani ba aka shiga aka dinga kashe su ana gidajen gidajensu sannan za ka muna ɗauke da labarin nasarar soji suka samu kwanan akan ɓarayi sannan don allah jama'a idan wannan shine farkon zuwan ku a wannan channel ɗin a taimaka a danna mu ƙararrawa da kuma alamar like domin samun sabbin shirye-shiryen mu da mun ɗora to jama'a sojoji sun kashe rikakken dan bindiga kacalla a kaduna gwamnatin jihar kaduna ta ce dakarun najeriya sun hallaka rikakken dan bindiga kacalla guda kwamishinan harkokin cikin gida da tsaro na jihar samuel aruwan ne ya bayyana haka a wata sanarwa da ya wallafa a shafinsa na facebook sanarwa ta ce kacalla gudau na daga cikin 'yan bindiga da suka addabi yankunan hukumomin cikin dokaciya ta ƙara da cewa an samu nasarar kashe ɗan bindigan nan ranar Lahadi sakamakon samamen da sojoji suka kai a wasu dazuka na jihar. auren ya ce an gano gawar Kacalla ne a dajin Kankomi inda ya mutu sanadiyar zubar jini bayan raunukan da ya samu. an kashe mutum sha ɗaya a wani hari da aka kai a jihar filato akalla mutum sha ɗaya ne suka mutu a ƙauyen mai katako a gundumar bature da ke yankin ƙaramar hukumar bokos da ke jihar sakamakon harin da wasu da ake zargin 'yan bindiga ne suka kai a jihar rahotanni sun ce maharan sun je ƙauyen ne cikin dare inda suka rika harbi tare da cinnawa gidaje wuta lamarin da ya jikkita mutane da dama kwamishinan yaɗa labaran jihar ya shaida wa bbc cewa rikicin ba na addini ko kabilanci ba ne To amma ya ce rikicin ya yi kama da na manoma da makiyaya. Jihar Filato na daga cikin jihohin da ake yawan samun tashe-tashen hankula masu alaƙa da ƙabilanci da addini a Najeriya. Mahaifiyar Ummiya ta bayar da shaida a gaban kotu kan zargin ɗan China da kisar ɗiyarta. An fara gabatar da shaidu a shari'ar ɗan ƙasar China na wanda ake zargi da kashe matashiyar nan Ummita a gaban wata babbar kotu a jihar Kano da ake arewacin Najeriya. Masu gabatar da ƙara su suka fara shiga da shaidunsu, inda a yau aka saurari mutum biyu, ciki har da mahaifiyar marigayiyar. A zaman Babbar Kotun na yau, Mai Shari'a Sanusi Ado Ma'aji ne ya ci gaba da sauraron tuhumar da ake yi wa Mr. John Kyagulanyi da kashe tsohuwar budurwarsa Umar Kulsum Sani Buhari wadda aka fi sani da Ummita. Hajiya Fatima Zubairu, mahaifiyar Ummul Kulsum da kuma Asiya Sani, su ne shaidun kuma sun yi wa kotu bayanin abin da suka sani game da zargin da ake yi wa Mr. Jing. Hajiya Fatima ta faɗa wa kotun cewa a ranar 13 ga watan Satumba 2022, Mr. Jang kyung ya je gidansu inda ya ta buga ƙofa, bayan da suka buɗe ƙofar a cewarta, sai ya shiga ɗakin Ummici ya kulle ƙofar. da kuma ta leƙa taga sai ta ganta cikin jini, al'amarin da ya sa ta fita waje neman kawo musu ɗauki. Barista Muhammad Balarabe ɗan azumi shine lauyan Mr Jeng ya kuma yi wa Hajiya Fatima da Asiya Sani tambayoyi a gaban kotun. Lauya mai gabatar da ƙara kuma Kwamishinan Shari'a na Jihar Kano Musa Abdullahi Lawan shi ya jagoranci lauyoyin gwamnatin a zaman kotun. An shafe sa'o'i ana zaman saboda musayar bayanai da tambayoyi da aka riƙa yi wa waɗanda suka ɗauki hankali sosai, abinda da ya sa har hutu aka tafi har sau biyu. Alƙalin Babbar Kotun Mai Shari'a Sani Ado Ma'aji ya ɗage zaman zuwa gobe da kuma jibi Juma'a inda ake fatan ci gaba da sauraron shaidu. Sojojin Najeriya sun yi ruwan wuta kan 'yan bindiga a dajukan Kaduna. Gwamnatin jihar Kaduna ta ce dakarun Najeriya sun yi nasarar kashe 'yan bindiga da dama da ƙwato makamai masu ɗimbin yawa a wani samame da suka kai a wasu dajukan jihar. Gwamnatin ta ce an samu nasarar hakan ne sakamakon hare-haren da sojoji suka kai ta sama. Kwamishinan Tsaro da Harkokin Cikin Gida na Jihar ta Kaduna Samuel Arwan ya shaida wa BBC cewa an kai hare-haren ne a ƙananan hukumomin Igba da Giwa da Cikun da Kajuru. Kwamishinan ya ƙara da cewa a lokacin waɗannan hare-hare an samu nasarar kashe 'yan bindiga da dama da kuma tayar da daba masu garkuwa da mutane. Sai dai kwamishinan ya ce har yanzu babu takamaiman alƙaluma na waɗanda aka kashe ko kuma makaman da aka kwato daga 'yan fashin, ya kuma tabbatar da cewa jami'an tsaron sun samu nasarar ceto mutane da dama da ake garkuwa da su.